kama da kanan duk dan Allah aka yi dan Allah ku kula da Allah duk wanda ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya masa duk wanda kuma ya kauce gabarin duban Allah irin abin da kake duba sai Allah ya baka da abin da kake duba din idan ku kace Allah kake duba sai Allah ya dafa maka in kana kallon wani sai Allah to sai Allah ya tuwa gurin sai ce je kai baka din sai ce ku daina duban wani idan zuciya ta tsaya da Allah to ta samu jari komai Allah zai yi idan ka gabe maka ba zuciyarka ta kauce bata duba Allah ba amma har inda ta duba to Allah zai kawo abin kuwa sai ce duk irin abin da ya sa a ransa Allah zai kawo shi sai ce kwanaki yana zaune da daddare yara ana kai su makaranta sai aka ce motar ta tsaya sai a zuciya sai ɗarsa yana son mota ɗan kaɗan ya zo sai aka kawo ta Shi ce ɗarsa waye fa. Shi ɗarsa ta ɗarsa ta ce ce kai amma dai a samu mota dai a dinga kai yara makaranta. Sai aka kawo ta jiya. Shi ce haka ya ce. Duk abin da ya ɗarsa a zuciyarsa zai zo. To abin da ya sa ba abin da yake shiga zuciyar. ba abin da ke shiga zuciya komai baya shiga sai ce ya yi wani abu ya shiga zuciya yana so wani abu ya shiga amma ba zai yiwu ba amma ba zai shiga ba amma da ya shiga abin ya shiga zuciya sai a jeho abin ita to tsayawa da Allah ne sai ce kun ga dai yadda yake din nan amma kullum dubu abin da ake kashewa nan amma kullum dubu abin da ake kashewa a nan sai ce wata ran ma a tashi ba kuɗin amma sai abin ya yiwu amma sai abin ya yiwu yiwuwa zai yi kome ko nawa ne yiwuwa zai yi duk abin da ya sa gaba zai yiwu ban taɓa sa gaba wani abu yiwu ba ce bai taɓa sa gaba wani abu yiwu ba Ice faɗa ne kuma ku kula da Allah wannan ya gaya mana ne mu kula da Allah a dinga kallon Allah ka a dinga kallon wani Allah da ake cewa wa man da yake cewa wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu to haka yake to amma ba da baka ake ba to amma ba da baka ba ruhi ne yake tsayawa kan abu. ruhi ne yake tsayawa kan abin idan ruhi ya tsaya kan Allah shine ismul azam ruhin ka yana kan Allah duk abin da ka waiwaye shi sai a jeho shi kowane iri ne idan ka duba abin ita shi sa irin wa'annan sai an danna zuciyarsu ba sa sha'awar komai amma da ya ce ga abin da yake so to sai a kawo shi she ce kwanaki wani mutum ya zo wajensa muna zaune da alaramma she ce lokacin ba shi da kuɗi kuma she ya saba yana ba mutumin nan ɗari biyar she ce ya saba a junsa bai samu ba ce sai ga an jiho ɗari biyar ɗin a gabansa sai ce ka gani sai ce ni dai ban santa ba wannan sai ɗauka ya ba wani sai ce da yawa ya ga haka wata ran kuma ya ce wa ran maɗa ko riga in sa zan fita ana zazzaga rigar sai ga kuɗi yana fitowa shi ya ce ni ma dai ban san su ba nan to zuciya ta taɗar sa abin sai Allah ya kawo abin shi ya ce ko yanzu na ɗarsa abu abin za a gan shi ya faɗu to amma abin baya gabansa sai ce wannan mota ba ta gabansa ce Allah ne a gabansa alhamdulillah an sai ki kula da Allah a kula kuma da wazifan nan a kula da zikiri a kula da lazumi da wazifa kuma a kiyaye mutane ka a dinga saba jama'a kuma a kiyaye mutane a dinga jama'a kamar yanzu karatun da aka yi kada duk abin da ya ga mutum yana yi kakka zarge shi ba ruwanka ka kula da Allah ni dai haka nake shi ce bai taba zancen wani ba bai taba hasadar wani ba bai taba yi da wani ba ba na yi da wani duk wanda ya zo wajena ba zai ji ne zancen wani ba ba zan yi wani malami ba ba zan zancen saraki ba ba zan zancen yan siyasa ba sai shuru haka aiki na yake ba na zancen kowa duk bannan da kai ba na kallo Sai ce kai mutumin kirki ne duk wanda aka ce wani aikinsa kaza ni abin da na sani mutumin kirki ne tafiya ta kenan haka ɗabi'a ta take haka Allah kuma yi ni tun tasowa ta alhamdulillah Hey!

Hace la no